wasu na murna wasu na kushe taron ƙasa da ake gudanarwa halin yanzu a abuja cikin abin da ya fi ɗaukar hankalin na bayan fagen taron shine ba da dama da shugaba jonathan ya yi cewa za a iya tattaunawa kan mallakar arzikin yanki rage karfin ikon gwamnatin tarayya kirkiro sabbin jihohi da samun damar zaben ƙananan hukumomi ko ko a ce ma cin gashin ƙananan hukumomin shugaban ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomin najeriya comrade ibrahim khalil na cikin masu farin cikin. Tsarin na Local Government Service Commission ma'ana hukumar da ya kamata ta kula da ma'aikata babu shi. Constitution ma'ana kundin tsarin mulki bai ainihin tanadi wannan a karamar hukuma ba. Saboda haka an bar ƙananan hukumomin kara zube kuma an yi tsari kuɗi suna tahowa don su je karamar hukuma amma suna tsayawa a jihohi. so tsarin kwata-kwata bai tsara ba hakanan shi ma wakili daga arewa maso gabas yariman muri na ganin taron ba zai tashi dutse hannu riga ba duk masu shakka za mu tabbatar musu shakkansu ba shakka ne wanda zai zamanto yana da barna ba bukatun najeriya za ta biya kuma duk abin da mutum yake so a ƙasar nan shi ne mu ma muke so a ƙasar nan yau din nan idan an fidda aiki miliyan goma kananan masana'antu za mu iya ɗaukan 75 daga cikin 100 na yaran da suka je interview na immigration suke mutuwa din akwai abin da za a yi amfani da shi zama ne kawai a fuskanci gaskiya ba yi ba ko da yake jonathan ya kare taron da cewa bai saba a tsarin mulki ba sanata kabiru gaya bai amince da matsayar ba wannan taro ya zama ta'addin kuɗin 'yan najeriya ne duk da dai an sa ya mu a ciki babu dokar za su iya yi ba su da ikon yin doka da wani faɗa shawara ce kuma shawarar na an yi ta ya sau goma ba ta kai ba so kuma ba za ka iya shawarar ba sai ka kawo ta majalisa sanat da masular dattijai to mu kuma nan wakilan 'yan najeriya ne mu me yasa wannan shawarar ba za ba da ita ba amma an ɗauki wani mataki za a zauna da mutane shekwana ɗari ana ciyar da su ana shayar da su ana kare musu eh, lafiyar da sauransu a kan su kawo shawarar da ba za su yi aiki ba na ɗaya kenan na biyu kuma na son tabbatar maka cewa duk fa dokan nan sai sun kawo ta majalisa mu kuma nan da wata shida mun fara shiga hidimar zaɓe yaushe za a yi wannan gyaran har a amfani da shi a yanzu na uku abin da nake tsoro ma akai babba shine yanzu misali mutanen da suke kasar tato mai naja delta sun ce suna neman kashi ɗari bisa ɗari na kuɗin man da ake tatowa ɗari bisa ɗari mu kuma nan waɗansu a cin daga nan ɓare wani ya ce a'a shi ai ba su ma da ikon ka ba su kuɗin man sai dai ka ba su na wanda suke na ƙasarsu to wannan ba wani abu ne wanda nake ganin zai kawo nasara wani ma zai ce a raba najeriya wanda kuma ba za ka so ka ce ka raba Najeriya ba amma ko araba din kowa zai kai gidansu wadansu ba su zaman lafiya ba amma ba ita bace ayan muke ayan muke duba na baya ba wai mu kanmu ba to da haka ina tabbatar maka anan cewa wannan constitution conference da ake yi kawai dai shugaban kasa ga dama zai kashe kuɗi kuma shi ma kansa a bisa doka ba daidai bane wakilan taron 492 za su tashi da allowance din naira miliyan goma sha biyu kuma suna da hurumin daukar ma'aikata hudu aiki don cin gajiyar abin da wasu masu sharhi ke ganin gara basar kamfe ɗin 2015 ne. an dai ɗage ci gaba da taron zuwa litinin ɗin makon gobe nasiru adamu alhikaya muryar amurka daga abuja najeriya